tun dai lokacin da gwamnati ta ɗauki matakan tsaro da kafa dokar ta ɓaci a yakin defa daga karfe 8 na dare zuwa 6 na safe ya sa hana zirga-zirgar motocin farfula da babura hana kasuwancin tattasai zuwa ki busashe a tarayyar najeriya ga hana sai da man fetur dama a ko'ina a difa albarkacin wannan dokar ta ɓaci ya sa canza ɗabi'o'i wato kwanta tun karfe tara yayin da ya kawo kuma hana mata saka hijabi tun lokacin da wata ya kona bakin wake ta tafka banna duk wani mataki da gwamnati ta dauka ya sa waɗansu 'yan jihar difa koma ci gaba da harkokinsu a can gida. l'interdiction du transport de poivre et poisson fumé vers le nigeria. malam adali toro jami'in hulɗa da jama'a a harkokin tsaro ya ci gaba da cewa 'yan boko haram 347 aka kama a boso 132 na gidan kaso 216 na can hannun hukumar da ke kula da ta'addanci a babban birnin yamai adali toro ya kara da cewa a kausa da aka yi tarar takwas ga watan marzo ke yanzu tsakanin dakarun gwamnati da 'yan boko haram an kashe jami'an tsaro 24 38 suka jikita yayin da farar fula ya rasa rashi sannan bangaren 'yan boko haram kimanin 513 a kashe 292 aka binne a boso yayin da sha aka binne su a karanga. Cette opération, il faut le dire, a permis de mettre la main sur plus de 347 individus suspectés d'être proches de la secte Boko Haram. A ƙarshe Mallam Adali Toro jami'an hudar jama'a harkokin tsaro na ƙasa ya ba da shawarwari ga mutan fa kada su matsa lokacin da soji ke daga kuma a ka'idodin da aka sata a ba da haɗin kai ta ba da bene ga dukkan mutumin da ba yar da shi ba. lutino a à prodiguer quelques conseils à l'endroit de la population de Difa. Shi Mani, murya Amurka daga maladi a jamhuriyar Nijar.